واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين كتنا لوكتن دي ابراهيم da abin da ya umarce shi na hukunce-hukunce da nauyin da ya ɗora masa ya aikata su kamar yadda ake so sai Allah ya ce wa annabinsa Ibrahim na sanya ka abin koyi ga mutane su yi koyi da kai a cikin ayyukanka da halayenka sai Ibrahim ya ce Allah ya sanya hakan ma a cikin zuriyata su zama jagorori ababen koyi ga mutane sai Allah ya amsa masa da cewa ai azzalumai daga cikin zuriyarka ba sa samun alkawari na jagoranci a addini a wurina.